Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin Fondation Hirondelle Niger, Sasha Hausa Studio Kalangu, karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Ranar Juma'a da ta shuɗe a garin Boso jihar Difa wasu mutum biyu da ake zaton 'yan Boko Haram ne sun bada kansu cikon bayani a cikin shirin. Kakar damana ta tunkari ta a cewar mai nazarin hasashen yanayi na ma'aikatar meteo a cikin shirin za ku ji bayanin da zai bayar. A cikin rahoton musamman za mu isa a ƙaramar hukumar da'irar Walam jihar Tilaberi inda za mu samu masaniya kan wata mata magajin garin Walam. masauraro barkamu da yau talata 20 ga watan oktoba 2020 gunguma man 'dantani ke ɗauki da ragamar shirin wasu mutum biyu da ake zaton 'yan boko haram ne inda ɗayan yana tare da iyalinsa ranar juma'a da ta shuɗe suka ba da kansu ga mahukuntan gundumar boso jihar difa a cewar babban sakataren gundumar wa'annan mutanen an isar da su a birnin difa kuma sansanin karɓar wa'anda suka tuba na gudumar ya shine ya ɗauki ɗawainiyar tasu ga fasarar bayanin da jibrila samna bare ya mara sumana ta wayar talho. iliya eh, namu Namiji daya ne tare da matar shi da 'ya'yansa guda hudu da kuma wani daban. A duk lokacin da aka sami waɗanda suka tuba kai tsaye ake kaiwar su a difa ba tare da rakiyar ko da jami'in tsaro ɗaya ba. Mu ne ke tarban su mu kuma kai su a difa daga nan muke yi musu tambayoyi sannan kai tsaye sai a wuce da su a sansanin gudumariya saboda su koyi aiki domin a mayar da su cikin al'umma. Akasari mata suna zuwa ne tare da mazan su a sansanin. Gwamnati ce ke ɗaukar nauyin su. UNICEF da Croix Rouge suke kula da da yara. Ina tunatar da cewa shugaban kasa ya sa kira ga 'yan Nijar da suka shiga cikin wannan kungiya da su dawo gida ba tare da wata fargaba ba. Wannan kuma ba shine karon farko ba. A kowane lokaci ana samun waɗanda ke tuba suna dawowa gida. Cibiyar kasa mai kokowa da harabtaccen fataucin mutane ANLTP a ranakun 16 zuwa sha bakwai ga watan Oktoba 2020 ta shirya da wani babban taron canza miyau da masu ruwa tsaki ga al'amarin a birnin Agades. Ko ne manufar wannan taron? Bari mu saurari babban darikta na cibiyar. A Agadez ne aka fara samun safarar mutane da mutuwar yara da mata na kance. Wannan ibtila'i ne ya sanya aka ƙara ƙarfafa yaƙi da safarar mutane da safarar baƙin haure ta ɓaraunin hanya. Mun kawo shawarwari abubuwa da ya kamata a lura da su don yaƙar wannan al'amari. Dokar dubi da goma sha biyar ta yi ta kawo cece kuce jama'a sun buƙaci a yi bita bisa wannan dokar ganin matsalolin da ta haddasa. A ba da ƙarfi ga horarwa da kuma waye da kawuna a ɗauki matakai ga tsofin masu wannan sana'ar a shigar musu da haƙƙinsu sannan a haɗa da jama'a na yankin muna ba da shawarwari a matsayinmu na ma'aikata shine za mu shigar musu da haƙƙinsu za mu ga abin da wannan zai haifar Adifa masu ruwa tsaki ga sana'ar shinkafa sun yunkura ga kare hilayen noman shinkafar domin tare hawa-hawan ruwan kogin Komadugu. a faɗar babban daraktan hilayen noman gandari na difa ƙoƙarin mahukuntan garin ya ba da damar sassauta ɓannar Waka bakin mai ita ta fi daɗi, bari mu saurari Alhaji Sabiu Ibrahim inda ya ce. bara lalle ma'aikatan gandari na jihar difa sun fuskanci ambaliyar ruwa kogi na dubu yawan cimaka da aka samu bara duka an bada ta sabilin ambaliyar ruwa a bana tun da wuri muka samu muka tuttura ƙasa inda ruwan nan za su shiga yau da sati guda sai aka samu wani wuri inda ya bille yanzu matsalolin da ake fuskanta idan wannan wuri ba ya samu ɗarmi ba duk duka sauran gonakai za su cikewa da ruwa kamar yanda bara muka fuskanta har garin difa za a fuskanta wannan ambaliyar ruwa da haka nan wannan wuri buhunna da ƙasa an ɗarme yau da kwana biyu ruwan da suka fara shiga sun shiga wasu gonakai duk da dai ba su haɗe shinkafa ba duka amma ruwan sun wuce nisa abin da za a yi na gaugawa bai wuce ba ƙara ma wannan dangarama ƙarfi Tun yan kwanakin nan da suka shuɗe ruwan damana basa zuwa a ƙasar Nijar, 'yan kwanakin baya-bayan nan da zaran marece ya yi ana jin sassautar zahi kuma rana ta kama ana jin ɗan zahi a cewar mummuni kauje abubakar jami'in nazarin hasashen yanayi a harabar ƙasa ga lamuran hasashen yanayi mai teo hakan ya dangantu ne da wucewar damana da kuma shigowar kakar sanyi ga fasar bayanin da mummuni kauje abubakar yama musa hassan Iskan gabas mai tada na yamma ne ya fara kadawa zuwa kudanci. A takaice dai ana iya cewa lokacin ruwa na damuna ya zo ƙarshe. Abubuwa da muke gani bisa kogi na hadari da ake gani lokaci zuwa lokaci ba ruwa ne da ke da matukar mahimmanci ba. Muna fita ne daga lokacin ruwa zuwa lokacin shiga sanyi. Lokaci ne yake canzawa don haka muke jin sanyi da dare da rana kuma sai a yi zafi. Jiki zai ji kamar yanayin zafi ya ƙaru fiye da ƙi climat. A wani fannin kuma dangance da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi masu zuwa, kwamitin jiha mai kula da nazarta takardun 'yan takara zuwa ga zaɓen mashawarta na karamar hukumar karkara da na yankin jiha a ranar 16 ga watan Oktoban nan ya isar da takardun a hannun shari'a sai dai an samu gano wato cikin wata takardun akwai wani saɓani a bayanin da babban sakatarin jiha kuma shugaban kwamitin yama wakilin muhammad mamman ga kalamun da sumana karimun ya yi. Abin da muka yi la'akari da shi shine rashin girmama kaso da ake baiwa mata kashi goma sha biyar cikin ɗari da ya komo kashi ishirin da biyar. Ga wasu jam'iyyun siyasa, misali suka saka mace mai kujera sai su nemi namiji don ya kasance zaman kambaci. Wannan ba a girmama kason ba. Idan mace tana da kujera ya kamata mai zaman kambacinta ta kasance mace ce. Matsala ta uku shine shekaru. Dokar zaɓe sai ɗan takara yana da fiye da shekaru 21 wasu ba su girmama shekarun ba matsalar ta gaba shine rashin takardun haihuwa wasu suna amfani da takardar haihuwa ta sanarwa ne wajen yin takardar zama cikakken ɗan ƙasa kashi 99 cikin 100 jama'a sun cike takardunsu mun tura takardun inda ya kamata Matasa da kuma ci gaba ga ayyukan ma'aikatu domin lafiyar iyali da fasalta tattalin iyalin Jigon wato tattaunawar wani zaman bada bayani kenan da aka gudanar makon da ya shuɗe a nan ya yame. Kungiyar matasa jakadu ga batun kiwon lafiyar iyali da fasalta tattalin iyali suka shirya da wannan taron. Babban sakataren kungiyar Ide Baza Abdurrahman ya karawa Michel Dedi bayani mu saurare shi. A cikin wannan lokaci na annobar corona, jama'a sun sha wahala sosai dangance da damar samun kai ga magunguna na tsarin iyali na kiyaye ɗaukar ciki a cikin gaggawa da ciki da ba a shiryawa ba da cututtukan da ake ɗaukawa ta hanyar jama'i. Wanda da a ce akwai ƙwararru da za su yi magana bisa waɗannan cututtuka don kawo mafita mutum ya zai kiyaye waɗannan cututtuka da kuma kiyaye ɗaukar ciki da wuri ta hanyar aiki da da tsarin iyali a yau za ku ga akwai da yawan yara a bisa rariya ba su samun kulawa alhali idan mutum yana da masaniya da yana da yanci ya samu waɗannan magunguna a cikin duka gidajen asibitoci da mace za ta iya kare kanta da samun ciki da ba ta so ba domin wayar da kai da kuma bayar da labaru na dimun ga al'umma bisa ga cutar coronavirus cibiyar ƙasa don ba da labari tare da haɗin gwiwar harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ta saka wani shafin yanar gizo wanda ake cema coronavirus.ne wane ne sabbin hanyoyin sahun gaba da ke ga wannan shafin a yau daliktan cibiyar ya ba da bayani zuwa ga olivier asogbadi ga fasarar kalamun nasa Kasancewar karshen ta muna samun manufar fifiko daya. Mun bukaci samar da wani shafin yanar gizo da zai zamanto wani wurin samar da bayanan hukuma ga al'umma da kowa da kowa. Gaskiya ne an yi nasarar shawo kan annobar a niger Ba da jimawa ba mun ƙara wani tsari da ke baiwa matafiya damar yin sanarwa ta yanar gizo kafin su zo. Kenan akwai wani abu da aka tanada domin haka. Yanzu hangen da ake yi shine mu duba yadda wannan tsari zai kasance wani wurin samun bayanai kan kiwon lafiya gaba daya. A shafin shirmu bisa ga hanyar soyayya wajen matasa a ƙasar Nijar za mu sake maimacin shaidar da Usaina Sala ta mata mai jihar Zandar 'yar shekara goma sha hudu ta mana. Sunana Usaina Sala mata mai shekara ta goma sha hudu ina so in fara soyayya a shekara goma sha shida kuma ina so in yi aure a shekara ashirin da hudu soyayya na taɓa yin soyayya amma soyayya ba ta da daɗi wahalar soyayya ka so san mai shi ba san mai ba a san ka matasa na ba da shaida shiri ne na studio kalangu yaya kike an jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar ai dole ne a rage hita da wasu haduwa. Anan kina da gaskiya. Na jima an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19 ya kamata mu mu mai barka. Mi kuwa mi in je cikin iyalin coronavirus yi ma Alhaji barka ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikinsa sa sakan ki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in haɗa miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika hada mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mu mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa yanzu kuma ga rahoton na musamman shekarunta saba'in da uku kuma uwar yara tara wato mai gidanta ya rasu maimuna hasumi tun shekara 2010 take jagorancin karamar hukumar da'irar walam jihar talabiri adama dawaki da wakilinmu iliyasu gumandai sun shirya mana sharfin masaniya a kanta gazibin firar tasu. Maimuna Hasumi na jagorancin karamar hukumar Walam a matsayinta na magajiyar gari. Horarriyar jami'ar likita ce ta kuma mallaki diplomar makarantar koyon aikin ci gaban karkara ta EPDR da ke kwalo tun shekarar 1987. Kafin ta zama shugabar karamar hukumar birnin Walam, Maimuna Hasumi ta rike mukamin mataimakiyar shugaban ma'aikatar fasali ta Walam daga shekarar 1987 zuwa 2003. Ta fara siyasa a shekarar 1991 ta dukufa sosai akan aikinta. shi kaɗai ne ke da mahimmanci saboda ci gaban al'ummar yankinta kamar yadda ta bayyana. Na shiga politik ne saboda mutanen kwamiti na su samu su zaɓe ni domin in samu in taimaka ma al'umma don in kawo ƙarshen koma da baya da a akwai. Matsayi zama da dipte baya a gabana. Ni abin da yake a gabana shine in kama aikin nan da kyawu domin in samu in kawo canji a cikin kwamiti. Wani nauyi ne wanda take tabbatar da shi da gaskiya da kuma cikakkar fahimta da ma'aikata na ƙarƙashinta in ji ta. Ina ɗaukar nufin aikin da an ka bani ina yin shi da kuzari domin ba na son a samu matsala a cikin meri. Don haka in akwai labarun da ya shafe su ina gaya musu. Ba na yin koma da baya a cikin aiki da nake Idan yau na yi kiransu suna zakuwa. A ɓangaren aikin da muke yi tsakanina da su akwai haɗin kai sosai muna yin aikin yadda ya kamata. Eh, Haruna Suleiman, sakatare janar na karamar hukumar Walam ya ba da shaida kan kyakkyawar alakar aikinsu na tsawon shekaru takwas. Ya yi shekaru takwas ina aiki tare da uwar gida Jibbo Maimuna magajiyar gari ta Walam. Ya yi shekaru takwas muna aiki tare, uwar gidan Jibo Maimuna warzuwa ce wajen aiki, ban taɓa samun matsala da ita ba a aiki. a halin yanzu tana da shekaru 73 a duniya uwar 'ya'ya tara mai gidanta ya rasu maimuna hasumi ta riga ta yi nata kokari a jagorancin hukumarta tana karfafawa matan nijar gwiwa su rungumi siyasa tare da buri da kuma sabbin dabaru don daukar mukammai a madafun iko abin da ya sawaka kenan gunguma man tani ke muku sallama yanzu kuma ga habibu garba nan ya shigo zai gabatar muku labaru da harshen zabarmanci mu futa lafiya Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya 99.4 a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba 89.5 a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba 200.1 a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba 99. Studio Kalangu.